bukata ta kama shi na abinci ko sutura mutum na iya ce kuma yana da lada a wajen Allah wajen Allah kuma lokacin da mutum zai ciyar da abin ya zanto yana da bukatar shi ba abin da kai ma baka da bukatar sa ba shine ma'anar wa yutsimuna ta'ama ala hubbihi akan suna son abincin za su bayar ba wai ba sa so ba da lokacin da baka son abu kai ma ya zama kaya a wajenka in ma baka bayar ba za ka jefar ne a bola to a wannan lokacin baya da kima baya da daraja sosai idan kai saraka da shi an fi son kai saraka da abin da kai ma kana son shi kana sha'awar shi إلى آخر الآيات ayat zuwa karshen waɗannan ayoyi أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأقضي السراج وأريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه قال فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة متفق عليه an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi yace ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira da mutum tabbata gare shi in inni majhudun ni kam ina cikin wahala bi ma'ana asabani al aljahadu al a cikin harshen larabci shine al wahala idan aka ce rajulun majhud mutumin da wahala ta kan masa ga alama matafiyi ne kenan matafiyi lokacin da ya zo gari zai zo galibi a cikin yunwa da kishin ruwa da kuma gajiya da haka zai ce in inni majhudun wato yana so ya ce ya dora nauyinsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na bako fa arsala ila ba'd nisa'ihi sai manzon Allah ya aika zuwa wani sashi na matansa yace aje a tambayo shin akwai wani abu a gidan fa qalat sai ita matar ta ce wallazi ba asaka bil haqqi ma indi illa ma na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba da komai a gidana sai ruwa ثم أرسل إلى أخرى manzo Allah sai ya tura wajen wata daga cikin matan fa qalat mithla zalika ita ma ta faɗi kwatankwacin haka hatta kullu kullu kulluhunna mithla zalik har dukkanin su matansa ɗaya bayan ɗaya kowace sai da ta faɗi kwatankwacin wannan magana la wallazi ba a saka bil haqqi ma indi illa ma ba komai a wajen mu ina rantsuwa da wanda ya turo ka da gaskiya babu komai a gidana sai ruwa kowace ɗaya haka tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me zai faru fa qala fa Nabiyu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace man yudayyifu hadha al-lailata rahimahullah wa zai karbi bakuncin wannan a yau Allah ya ji kansa Allah ya yi masa rahama ma'ana a samu wani cikin ku ya dauki nauyi na ya karɓi wannan bakon dare ɗaya zuwa gobe ubangiji ta'ala zai masa rahama zai ji kansa fa qala rajulun min al-ansar ana ya rasulullah sai wani mutum cikin mutanen Madina yace ga ni ya manzon Allah fan talaka bihi ila rahlihi sai ya tafi da shi gidansa lafazin arrahal na nufin gida kamar yadda lafazin arrahal kuma yana daukar ma'anar wato sirri da ragumi fa qala limra'atihi sai yace da matarsa akrimi dhayfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki girmama bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ki da abin da ya saukaka na abinci da abin sha wanda za a bashi wa fi riwayatin qala limra'atihi a wata riwaya ce waye da matarsa inda ki shay'un shin akwai wani abu ko a wurinki fa qala sai ta ce la babu illa ko tasbiyani sai abincin yara ni da kai mu ma bamu da abinci yau akwai dai wanda yara za su mu ma hakura zabi to gashi kuma ya zo da bako to me zai faru fa qala sai ce sai sai sai shi wannan miji yace da matarsa ba allidihim bi shay su yaran ki lallashe su da wani abu ma'ana shagaltar da su ki ba su ko dai wani kayan wasa suna yi ta yadda ba za su bukaci abinci ba da wuri an gane ko ne fa allidihim bi shay wa idza aradu al-asha'a fa nawwihim idan sun bukaci abinci lokacin isha'i abincin dare fa nawwihim yi masa dabara su yi bacci da wuri wa idza dakala zaifuna idan bakon namu ya shigo fa asfi istiraja sai ki kashe fitulun gidan warihi anna na akulu sai ki nuna masa kamar muna cin abinci ne da haka aka kashe fitula kamar ki kina kan da wani kwano a gaban ki kamar abincin ki ci ni kuma zan zo da shi cikin duhu tunda wani baya ganin kowa kawai kowa dai lalaba yake ji bakin kwano ya sa ya dauka cewa tare muke ci ko ba ci muke tare ba saboda kaga ba ko ba zai ji daɗi bai ka dauko ka kawo masa gaba ɗaya ka ce ji gidan babu abinci wannan ka ɗaya rage kai ma maka kawo maka idan ka ga ai baka karrama shi ba dan zai ji kunya amma idan ka nuna akwai to kaga sai ya sake shi ita wannan abinci wa arihi anna na'kulu fa idza ahwa li ya'kula idan kin ga ya yana kokarin tsugunawa ko zama domin ya ci abincin fa kumi ki tashi ila siraji zuwa ga fitilan hatta su tafi hiji kashe gaba daya qala yace fa qa'adu suka zauna wa akala dhaifu ba ko da yace abinci shi kadai wa ba ta tawuyaini mijin da matar suka waye gari cikin su ba komai shine ne, suna masu hakuri sun daure cikin su ba komai falamma Abba, yayin da aka waye gari gada ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan magidanci ya samu ko wajen manzon Allah fa qala sai annabi ce laqad ajiba Allahu min sani'ikuma bi dhayfikuma al-laila ubangiji ya yi mamakin abin da kuka yi wa bakon ku je da daddare ko ubangiji ya ya wato domin ajab na ɗauka ma'anan mamaki sannan na ɗauka ma'anan burgewa mutum da aka yi ba aka burge shi ko aka ba shi sha'awa ma'ana dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ya kayatar da shi abin da kuka yi ya faranta wa Allah rai abin da kuka yi ma'ana ubangiji ta'ala ya ji daɗin abin da kuka yi wato kai da matarka game da bakon da na tura wannan hadisi muttafaqun alai ina jin mahallu shahida cikin wannan hadisi na zahiri cewa dai wannan shine gaya na isar domin isari shine ka fifi da wani da bukatar kanka shi da matarsa da suna da bukatar abinci banda su ma ga yara ma suna da bukatar abinci amma da suka hakura suka fifi da wancan bako da yazo وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة متفق عليه wani hadisi shi ma an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace abincin mutum biyu yana iya wadatar uku abincin mutum uku yana iya gamsar da mutum hudu muttafaqun alaihi wani hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wato abinda wannan ke nunawa wato Allah madaukakin sarki na sa albarka akan abinci yayin da mutane suka taru a kansa sama da ake kashi kai kadai domin abincin da mutum biyu za su ci a zuba wannan shi kadai ya cinye ya koshi a zuba wannan nan shi kadai ya cinye ya koshi inda za a hada abin guda biyu a kawo mutum uku su tare to zai wadatar da su haka abin da za a ba mutum uku kowa ɗaya ɗaya inda za a hada plate din uku a wuri guda mutum hudu su zo to kuma zai ishe su saboda idan an sa hannu ana ci tare ubangiji da Allah na sanya albarka a idan mutum ya ci shi kadai ba haramun ya ba amma inda za a ci tare to ya fi albarka ko kai da mutanen gidanka ne kuwa ko kai da matarka ko kai da yaranka idan kuka saba cin abinci tare Sai dai menene ke ɗaukar ma'anar cin abinci tare dan dagewa mu zo mu ci abinci tare amma a zamanance me a zamanance kowa da plate din shi a gaban shi ko ba haka ba da mazubin da cokalin sa wannan ma da mazubin da cokalin sa wannan ba tare muka ci ba a mun ci abinci a wuri daya ko ba tare muka ci wuri daidai mun ci abinci wuri daya wato gaga <laughs> amma amma dai ba tare muka ci ba amma shi tare ne inda za a samu wani katon akwati ko wani katon tire a zuba to a zo a zagaye shi kowa yana ci to wannan shine an ci tare to mutane ko yawanci waɗansu sai su ga wannan din kamar ko ba birnin ci bane ko kazanta ne ko ko wani abu makamancin haka ba wata kazanta ciki babu wani dan inda akwai kazanta a cikin manzo Allah ba zai ba manzo Allah ko yana cin abinci tare shi da sahabbansa Anas dan Malik yace wani tela ya shirya abinci a gidan manzon Allah a gidansa yace ya gaici manzon Allah zai karrama shi yazo ci abinci a gidansa yace sai muka je gaba daya da muka je aka zuba abincin a wani mazubi a tsakiya muka zagaye a cikin abincin akwai kabewa irin ayayyan ka ta an dafa ta ko a cikin taushe kuma dai ga ta nan daidai dinta Anas yace sai na rinka bibitar manzon Allah yana bibitar duk inda kabewa take yana dauka yana ci yace ni ma daga nan duk inda na je a gaice na abinci na ga kabewa sai na rika dauka ni ma ina ci mahallin jahil da a ciki kaga tara ake ci gaba daya to shi yasa idan ana ci tara a nan wurin gaba daya sai manzo Allah ya kawo ladabin cin abu shine ka ci daidai gaban ka manzo Allah ya ya bunai sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ya ambaci ladabin cin abinci guda uku a take abu na farko yace kai kai bismillah abu na biyu wato ka ci da dama kar ka ci da hagu sannan abu na uku ka ci daidai gaban ka ba a san kana bin gaban mutane kana ka a gaban mutane saboda wannan shine kila sun zai nuna kazanta din duk da cewa waɗansu sun ce idan akwai waɗansu kun abubuwa da ake da bukata wannan ɗauko shi za ka yi tantar ka kawo gaban ka dan kai baka ci babu amma abincin duk iri ɗaya ne ba wani bambanci mu ɗauka duk nama ne ba wani bambanci to ba wani bukatar sai bakin sai ya yi yawo mu ɗauka duk shinkafa ce ba nama ba bukatar sai hannunka yayi yawo a cikin akushi ko a cikin tsaye amma mu dauka a shinkafa ce da nan kuma naman gashi a kila daga gune to a lokacin nan dan ka dauki na gaban wani babu laifi suna kafa hujja da wannan hadisi na cewa manzon Allah ya rinka bibitar kabewa haka ana san maliki ai kaga kabewa da ta gaban sa da wanda ba ta gaban sa ba in ya gani sai ya dauko yace ni ma sai na rinka yin haka to wannan shine mahallin shahidin amma idan abinci iri ɗaya ne babu bukatar sai ka bi gaban mutane sannan kuma idan abin kwaya kwaya ne nama ne kuma yanka yanka to a nan gurin manzo Allah ya nuna duk lokacin da ake cin abu wanda yake kwaya kwaya ko kuma zai iya za a iya kida yake kuma kuna da yawa to ka dana daukan bibi dai dai yake dauka <laughs> kamar da dai dai wani mangoro ko lemo dai dai zaka dauka yau dan wake ni ba dai dai zaka dauka saboda kar mutum ya yi zare ya tsaye yan uwansa duk wanda ladabi ne na zaman tare cikin addinin musulunci kun ga akwai ban sha'awa matuƙa kwarai da gaske yanzu wani ba zai tsammanin cewa dokokin da Allah ya saukarwa manzon Allah sai shiga wannan bangaren amma bangare wanda yake cikin loko da yawa dokokin da Allah ya saukarwa manzon Allah sai shiga cikin sun yi bayanin yadda za a yi wannan ke nuna ingancin wato rayuwa karkashin dokokin Allah karkashin wato koyarwa ta asirin musulunci Allah mana gaman ka وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية أو رواية a cikin sahihi muslim daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ya ce abincin mutum biyu zai ishi biyu abincin biyu zai ishi hudu abincin mutum hudu kuma zai mutum haka manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana to kaga duk wannan hadisi abin da yake nunawa cewa idan adadin mutane suka karu to ana ƙara sa ran samun albarka a cikin abinci da ko musamman wannan din albarka za ta tabbata idan mun kiyaye sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladubba da manzon Allah ya koyar da mutane tun daga wanke hannu kafin a ci abinci da yin bismillah da ci da hannun dama da cin na gabanka sannan kuma da idan ka zo cin abincin raba ciki gida uku kaga wannan ko shi ka babu albarka za ta yi amma wani yana so sai ya yi babakere to kaga albarka za ta rabu kenan amma idan kowa ya yi iltizami da waɗannan adab wanda shari'ar musulunci ta koyar to za a samu albarka din tana haɓaka duk lokacin da ya zanto ana kokarin tabbatar da waɗansu adab daga cikin ladubba wanda shari'ar musulunci ta koyar da kira fata dan fahimta رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da gare shi yace bainama nahnu fi safarin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muke cikin wata tafiya tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi iz ja'ahu rajulun kawai sai ga wani mutum ya zo wajen annabi ala rahilatin lahu kan wata dabbar sai yana haye ita akan ce rahila kan dabbar hawa musamman in ya zanto rakumi mace ko namiji namijin rakumi ko ta matan raƙumi duk ana iya kiransa da suna rahila fa ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan mutumin na zuwa sai ya rinka juyar da idansa dama hagu kamar yana neman wani ya juya nan ya kalli dama ya juya nan ya kalli hagu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce man kana ma'ahu fadlu zaharin duk wanda ya kasance yana da kari ko rara na dabbar hawa faly'ud bihi ala man la zahara lahu to ya bayar ga wanda ba ya da dabba din wa man kana lahu fadlun min zadin duk wanda ya kasance yana da rara na abinci fal ya'uddihi ala alaman la zada lahu to ya bayar da shi ga wanda baya da abincin fa zakara min asnafil mali manzo Allah ya rinka kida ya nau'ika na dukiya wanda yake da falalar kaza ya bayar da kaza wanda yake da rarar kaza ya bayar ga wanda baya da shi hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin har sai da muka rika fahimtar cewa ce ɗaya daga cikin mu baya da haƙƙi ya rike wata rara na wani abin da yake da shi matukar akwai dan uwansa musulmi wanda baya da wannan abu lafazin zahar abin da yake nufi abin hawa don an sanwa dukkan wani abin hawa zahar dan gadan sa ake hawa ni litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idza stawaytum alayhi وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين da wanda yake da rara na mashin da sai hakura sai sai bayar da sauran ga wanda bayar da shi wanda yake da rarar motoci sai bayar da wanda bayar da shi wanda yake da rarar keke wanda yake da rarar abinci sai bayar ya dan dauka cikin abin da yake da shi na rarar abinci ya sama wanda bayar da shi dan sai da ce ya eh, lissafa nau'ikan dukiya kaza kaza wanda ba zai iya lissafawa ba gaba daya yace har sai da Musa habai muka fahimci ashe baya yiwa wani baya da ake ya rike laran abu matukar a cikin yan uwansa musulmi akwai wanda baya da wannan abin yana da bukata wannan hadisi ce yana nuna muwasati dama na ce muwasati shine mai kyautata hulɗa tsakaninka da mutane kyautata alaka tausayawa mutane dai yana cikin muwasati kana da tufafi wadatattu kaga wani dan uwanka musulmi da fama da karancin tufafi to sai ka bashi waɗansu daga cikin naka ba ce wai karka rike komai ba amma ka ɗauki wani abu cikin rara ɗin ka bayar sabbi ne ka bayar sabbi ne ka bayar matukar muna yin wannan kyautuka ɗin cikin tufafin da muke sha'awar sawa waɗanda ba sai sun riga sun mutu sun lalace ba sannan a wanke a mutunce ka ɗauka ka ba mutum zaka sanya farin ciki a cikin zuciyarsa zaka kawar da wani bakin ciki ko da na minti goma ne ko minti talatin to manzo Allah ko ce duk wanda ya kawar da bakin ciki a zuciyar wani mummuni daga cikin bakin cikin duniya shi Allah zai kawar masa bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar tashin kiyama ka kuwa yanzu yau duk wanda ka ba ranar abinci kana da abinci a gidanka sai ka ba wani ah, kwano biyar na shinkafa kwano goma na masara kwano goma na gero kwano biyu na sukari zai ji daɗi matuƙa kwarai da gaske ka duba yanzu da ake kulla suga ana sayarwa mutane ka duba yanzu ba magana wai an kawo gero an ce a'a kar wanda ya sai sama da kwano biyar talakawa suke tayo yana mai kuɗin kwano biyu ma ba kwano biyar ba kuɗin kwano biyu ma babu a hannun mutane doka ta ce kar a sai rawa kowa sama da kwano biyar yau ba ma mai kuɗin kwano biyu kaga ana zuwa ana sayo masara a cikin gwangwanin madara ana cewa gwangwani biyu ko gwangwani uku ana sayo wake a cikin gwangwanin madara gwangwanin gwangwani biyu ko uku ai ba karamar musifa ake to a cikin wannan halin da muke ciki babu abin da za ka yi ka samu lada sama da ka bayar da sarkar abinci ka bayar da sarkar abinci ka sayo buhun masara ka sayo buhun gero ka sayi na suga duka waɗannan ababai ga wanda Allah bai wadata magana ta naira dubu ashirin dubu ashirin da dan wani abu idan ka so waɗannan ababai ka zo ka kasarta waɗanda ka ga za ka iya baiwa cikin waɗanda kake ganin a tagayyare a wahalce kuma ka ba su cikin mutunci ba wai ka sa su yi layi ba a'a ka kai musu gidajensu ka sa a kai musu kuma a kai bayan almuru ba da rana ba kar ka musu fallasa ko bayan sallan asubahi a wani lokaci da wani ba zai sani ba Allah ne kaɗai ya san farin cikin da za ka shigar a cikin gidaje da dama idan da za ka yi wannan to wannan shine hakikanin muwasa hakikanin muwasa in dai zuciyar ba za ta iya karfin hali ta wannan buhun dawa buhun gero buhun masara buhun shinkafa buhun siga a'a sabulun wanke sabulun wanka mu yi wannan karfin halin ko ba tare da mutane sun sani ba to wallahi ba karamin lada mutum zai samu ba ɗaya daga cikin dukkan manzon Allah Hassan ko Hussein talakawa sun ji takaicin mutuwarsa lokacin da ya mutu lokacin da yana da rai ba su san kima ba sai bayan ya mutu sai bayan ya dan talaka yana zaune cikin dare sai ga wani ya zo cikin duhun dare ya sa rawani ya rufe fuskarsa ya aje masa buhun alkama ya kawo masa fulawa ya kawo masa wannan kayan abinci ya kawo dabino ba san ko waye ba sai bayan ya mutu an je lokacin da za a yi masa wanka aka kai gadan tabo a nan gadon bayansa na ɗaukan kaya duhunan abincin da yake ba ruwa sarkar yake ɗauka a gadon bayansa cikin duhun dare bai wa talaka ba sani ba a gane waye ke yi ba sai da ya mutu a ga an daina sai aka ce to a ce dama shi ne sai da masu wanka suka zo suka ga wannan kantar akan Allah ka fada su daga nan ko kuma daidai gindin wuyan duka manzo Allah ka akwai wanda ya samu garanti dan aljanna ai ya samu tun daga duniya tunda manzo Allah ce da Hassan da Hussein su shugabannin samari a gidan aljanna amma ka duba irin wasa ce karkai yi saboda haka yayin uwa mai kokarin tsarka imani da tsaye a cikin zakatan mu mu jaddada imani mai yawa kan muwafi na imani da ayyukan alkhairi musamman dai a cikin wannan kunci da halin kai da ake ciki da mawahalciyar rayuwa da ake wannan shine ribar karatu idan ka karanta hadisin manzon Allah kai kokarin aiwatarwa ka dabbaka koya kai وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الأشعريين هكذا يقول هنا كيف يولي وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة فقال القوم هي شملة فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت يا رسول الله أقصوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها فلبثها النبي أيوب عليه السلام أو بكتي سبحانه وتعالى نايم مناجاتي لشيني يي مغانا ياسن أنسى دلبتي فاوي bai sani فا sai ya zama karramawa ga annabin Allah munajati yake sun yi yana magana shi kuma yana bada ansa an gane ko kuma barka da shi kuma ansa da zai kala bana yace ka ubangiji ka wadatar da ni wa izzatika ina rantsuwa da izzarka da buwayarka ka wadatar da ni walakin la ghina bi an barakatika amma ba zan iya wadatuwa ba daga albarkarka ma'ana ko ka bani wani abu to kuma zan iya roƙon ka ƙara mun zan iya roƙon ƙara mun daga nan gurin har ranar tashin kiyama ma'ana ba laifi ne ba in na nema a wurinka laifin shine in nema a wajen waninka sannan ba laifi ne ba in na nema aurinka laifin shine in sarrafa wannan abin ta hanyar da ba bauta gare ka ba annabin Allah ko in yi nemi dukiya zai kashe ta cikin abin da ke sabon Allah kaga zai kashe ta ne cikin abin da ke aikin da'a saboda haka kwadayin annabawa akan dukiya ba shine kwadayin garin mutane akan dukiya ba gama garin mutane za su so dukiya kila su kashe wajen yawa Allah da'a kila su kashe wajen saba masa amma annabawa duk abin da ya shigo hannunsu na dukiya hankalinsu baya fita sai sun raba su ba gurin su dama su tara ba a'a su samu su kashe su samu dan wani wannan shi da burin su to kaga wannan kada wani ya kafa hujja da shi wajen aibata annabin Allah cewa a su ma suna son kuɗi ashe suna son duniya ka sai da aka samu jahilai wanda ba sa fahimta addini sosai da ya karanta hadisin a gungunce sai tafi da shi haka ba zai kalli abin ta ina son duniya daban a ina kokarin neman kuɗi daban ina son duniya kuma daban annabawa suna kokarin su samu kuɗi idan sun samu kuma su kashe wajen ayyukan alkhairi manzon Allah yayi sallah bayan yayi sallah yayi sallama sai sahabbai suka ga ya fita sauri ya shiga gida irin abin da ya wuce al'ada da ya dawo ya ga sun damu ko wani abu ya faru ne sai ce na tuna ne akwai wata dukiya da take ajiye a gida ban riga na yi bayani yadda za a raba ba sai na tuno da haka ne maza jana faɗa ai maza aka sabta ba wani ba wani aika gidan wani har sai da aka raba sannan hankalinsa ya kwanta sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine matsayin annabawa alaihi wasallam ina ganin lokaci a ja sai mu dakata a nan wurin ko abinda muka faɗa ya zama da Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya tsamana assalamu alaikum ta da gilas ya halatta dan mutum ya yi sallah da gilas a idan su ba komai a kai wannan yana maganar bai sallar magarba ba ya zo masallaci ana sallar isha'i ya zai zai isha'i sannan daga baya zo ya magarba a ga ka'ida magarba za ka yi ba za ka yi isha'i ba sai bayan ka tabbatar ka yi magarba don haka a nan gurin ko dai ka biye su a yi isha'i tare da kai da niyyar kai nafila kake idan an gama sannan ka tashi kai magariba ka yi isha'i ko kuma ka biye su su za su yi isha'i kai kuma kana da niyyar yin magariba a cikin zuciyarka to anan tun da adadin rakawoyi sun bambanta shine malamai suka ce idan an yi raka'a uku kai sai kai zaman ka kana nan zaune a haka har liman ya kammala raka'a ta hudu ya zauna ya yi tahiya ya sallama sannan ka yi sallama bayan sa to ka samu magrib kenan to sai ka tashi ka yi isha'i wannan ya ce gaskiya ne akwai gashin manzan Allah sallallahu da hularsa a gidan tarihi a taki mutanen taki din nan fa akwai kurafiyun da dama a cikin su irin masu canfa canfa da rai galibin su ba abin da yake da gaggawar a gaskata shi ba bayan ba mu da sassara ta tarihi ingantacce a kai sun sha kawo wani lokaci su kawo hoton riga wani lokaci kwanaki in shiya masu sun buga hoton karmi sandal suka ce wata takalmin manzan Allah cikin almizan ana barna da yawa wato mutane wannan su ne tambayoyin da ke hannu ba wata tambaya ko na sai wata takarda guda ɗaya za karanta ta daga ƙarshe ina jin ka bayan an yi mai sai tana da cewa jiya bai sallar isha'i ba kamar yanzu bayan an yi isha'i din yau sai tana jiya bai isha'i abinda zai zai tashi wannan isha'i ne ita kadai ba sai ya maimaita wannan sallolin guda biyar na misali kamar naman kana da abokin aikin wanda ya za ka iya bashi tunda naman laye ana iya sarka da shi ana iya kyauta da shi za ka iya bashi a bangaren da ka ware don kyauta eh. ban gane ba a cikin wanda ka ajiye za ka ci a gida ya halatta na wa alaikum salam a ah, kotu za ta yi. irin wannan ba fata ta kai wa ne ta ba kotu duk matar da aka nemi mijinta aka rasa ina yake a duniya sai ta yi. kotu kotu na iya kashe auren da ba ta takarda amfanin shigar kotu kaga idan aka ba ta takarda so ta yi idda tana da hujjar ta yi idda idan ta yi idda kuma ta yi aure wannan idan ya dawo daga baya kaga sai jiyo kuma a nan gurin dama shi ya kamata cewa akwai wani lokaci da sunan addini sai mutum ya zai nema aure sai a ce aitan tunda dai musulmi ne ana ganin shi yana sallah shi kina a bashi ba za a yi cikakken bincike ba yana da kyau abinci ko usulun na mutum gidansu yan uwansa danginsa ba wai don a gane yana da usuli ko baya da usuli ba ai muhimmancin shine dai idan irin wannan ta yanzu shi ya zo ya sace cikin yan uwa ya zauna a gari an san shi aka ba shi aure ko ba wanda ya san garin su daga yanaki yanzu kuma ya zo ya tafi shi garin su sunan ganin gida tun yana yi waya har ya dina waya shekara uku ko ba labari to ba a san ma wani gari bane ballantana a kaga wannan matsalar da haka lalle idan za a bayar da aure a rinka tantancewa ba wai hikimar tambayar iyaye da a gane in masu kuɗi ne a bashi in talakawa ne a hana shi ba wannan ne muhimmi ba muhimmi a san cewa dan wani gari ne dan wani gida ne ya yan uwansa suke in ya tafi ba gan shi ba ina za a je in ta Allah ta kasance a kan shi ya mutu kuma sun haihu da wannan yariyar ina za a kai ƴaƴan suwa suke da wakilcin su wannan shine a gane wannan a ciki amma muna da sakaci dan da mutum ya zo wani lokaci da sunan addini muka fahimci addinin mu ba daidai ba kawai komai sun fasara sai ai ba komai ai dan uwa ne ai dan uwa ne to ai da mu ce ba dan uwa bane ba ce muka daga ina yake in mun ce ba dan uwa bane ba abokin adawa ne shine za ku ce ba dan uwa ne mu ba wanda ya ce ba dan uwa bane ba daga ina yake shine magana shi kuma yayi bayani shi kuma duk dan adam abinda ake so kar ya koye garin su kar ya koye gidansu me me na koyewa ce dan mutane din na ba daga annabi adam sai ban ga dalilin da wani zai ce ni ban ga dalilin da zan boye garin mu in boye mahaifina in boye yanayin rayuwa ta da na taso kai ba me wannan ko wannan ya zama kawayanci da gidanci ya kamata ka faɗi ku kalara ni dan gari kaza ne ku je ku tambaya ku ga gidanmu ku ga dangi na ku ga ƴan uwana wannan shine magana duk wanda ya san ka kar a wata sai ya san garin abu ne mai sauki wannan a cikin rayuwa zaka samu hutu mai yawa kai kanka ko mutane sai su mu'amalance ka da kima amma idan kana wani boye boye kana wani boye boye a ce ina ne a ce ai daga kasar Katsina to kasar Katsina a ina faɗa mana mu ji mana mali ko to a ce sabana ko safana take ko ko ko jibe ko ina ne kasar Katsina ai tana da faɗi <laughs> ce ba da kai sai su daga kasar kaza in kuma ce na wani boye boye da ba ka faɗa mana wani gari ne kila shi baya so kana ce garin su kawai ne to sai me garin su kuma ma kauye ne daga baya zama birni to mhm. Allah ya gaishe wannan a ba a faɗin amin kawai wa alaikum salam haka manzo Allah ya nuna mana duk wanda ya ce assalamu alaikum zaka ce wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullah amma ba maganar amin ce na wa alaikum salam kai yau ka fara zuwa karatun nan ne jiya ma kai sai kan jiya ma ba mun yi magana zaman makoki ba zaman makoki ba ya da asali cikin addini al'ada ce al'ada ce tsab ba ya da asali cikin addini na'am

ma'abuta kamala da hankali sai kamata a samu gaba kanka babu lafiya na kamala kai tsakaninka da Allah gobe da aka ce ana kiranka a fada zaka je kanka babu la to kuma shi kenan kuma sai da wasu gaba ku sake munajat da ubangiji kanka babu la ai da an ce kai waje ba ilimi to wanda shi da abin da bana goyon baya wadansu masallatan wasu na ajiye huluna ne suna dan dan baya cikin masallaci saboda haka da mutane sun shigo da an ga wanda baya da hula sai a mika masa ya sa idan ya gama sallah kuma ya aje ka to wannan daidai yake da masallacin yan mata a jami'ar Bayero Wannan akwai hijabai a ciki a rataye duk wanda ta shigo za ta yi sallah sai ta rataye hijabi in ta ta gale ta bar sai a nan gurin ta ci zanzaro ta fita abinta to kaga wannan wannan bai taimaka ba ina ga bai taimaka ba sosai ya kamata a kudaitar da mutum ya zama cikin kamala dan koyo ai har a ce ya kamata mutum ya zama cikin kamala لو كان ما دينا شاهد نعم هذه Ku yi haƙuri da wuce kare yaki. Wani ya ce wai dan mutum ya yi sallah kansa ba hula wai sallar ma ba za ta karɓu ba. Mm. wannan ƙarya yake ƙarya ce cikin addini kuma to inda wannan wannan yana maka ba malami bane jahili ne wai da yake idan ko har sallar ta karɓi to shi zunuban wannan mutumin a dora masa wannan jahilci kenan jahilci ne wannan kama kai kanka kai tsitsi gibari da kace masa malami ba malami ne ai da alaka da malam na'am hmm? eh bismillah eh

wannan bayanin din na yi shi a cikin kitabu na yi shi gaba ɗaya walwalansa kan wannan matsalar ma kana da nabi me alakar da mutuwar Abu Talib tunda Abu Talib ya mutu a Makka suratul toba ko Madaniya ina jin yi wannan bayani ina ga mu daina dawo da abubuwan da sun riga sun wuce a baya in dai wannan gabar sai mun gama da ita sai ta biyu ni na faɗa haka ne shekara mai talki ne ko ai ni a babin talki ne ma gaba ɗaya na yi mun yi ta kawo hadisai ne da suke cewa za a ce mutum ya ce ana raddi ma ga masu cewa ai mu raddi ma muka yi ga wannan sai dai in baka halarci karatun ba amma mu raddi ma muka yi ga waɗanda suke cewa wato ba za ka cewa mara lafiya ce la ilaha illallah ba wai sai dai kai ta faɗa ko ya ta sa aje kuma ya dan tafka daga bakin ka ai in dai ka halarci karatun raddi ma muka yi kan wannan raddi ma muka yi kan wannan a to sai je ka je ka nemi kasa din ka sake ni je ka nemi kasa din ka sake ni lalle ga fahimci kuskure da kai wannan ka dan mu raddi ma muka yi akan su sai ta uku Thank hmm. you. a bai zo gargara ba bai zo gargara ba yana cikin hankalinsa mutumin da ya zo gargara baya cikin hankalinsa dan gargara me ka fahimta a gargara kamar ya rage sauran goma mutum ya mutu ai ba cikin gargara ba gargara daidai lokacin da mala'iku sun zaro rai din baki ya bude ido ya kafe ya kalla sama ita ce gargara a wannan lokacin ma mutum baya sanin ma me yake cewa gane to ba a wannan marhala nake ba a marhalan da ake kafin ya kai wannan wurin eh. ka ga bai ci karo da wancan ba نعم عليك السلام ما sallah matukar an zo za a yi sallah din ga ruwa za manta fa ja'izi ne idan aka yi yayi daidai ba sai aka yi wajibi ne sai an hada ba in muka ce zamu yi magarba mu koma mu sake fitowa ruwa na duka mu yi isha'i ya halatta ina ba mu shekara na idan an daura aure da ciki ya su ba ba aure ke ka daura aure da ciki to an yi kuskure ke yanzu kawai rabuwa za su yi ta tafi gidan su shi in ta je ta haihu shi ke ta gaba wannan sai kuma ta yi istibra'i ina saduwa da mijin ne sannan sai a zuwa sake sabon daura aure sannan dai abin nan ne har yanzu ban yadda da wannan abin da Hausa suke cewa wani kwantacce ciki ni wallahi ban yadda da shi kuma likitoci sun yi shiru sun kyale ga ya kamata a samu likitoci su yi bayanin wai ciki din nan yana kwanta ya buya har a yi shekara biyu sannan sai kawai ya fito kwantacce ciki ni ban yadda da wannan wallahi ban yadda da wannan kawai dai dabara sai ake yawanci ko kila mace ta je ta samu ciki ba a wurin mijin farko ba sai a ce ai kwantacce ne ko wani abu kamar haka ina ga abin yana bukatar nazari yana bukatar bincike a likitance mu da a shari'a ban ga abin da mu akwai wani kwantacce ciki ba ban gan ba abubuwan suna bukatar gyara ina ga kuya hakuri haka dan dare yayi wannan yana cewa saboda yanayin damina mai zai sa waɗansu karatu tukan ba za a mayar da su ba masallacin Umar ibn al-Khattab da yana da girma ai mutum yana yin karatu ne inda jama'a suka nema masallacin umar khattab ba su taba neman in je in yi karatu ba ni ko ba zan je ba in ce zan je in yi karatu duk inda zan je na yi karatu to nema na aka yi je ko ba haka ba nan masallacin al'ummar masallacin nan suka same ni dan haka na zo karatu to ne inda duk aka neme to kina an kimanta abin da zaka yi wannan ya fi daɗi amma a kawai mutum zai cusa kai jama'a sun sha rubutu irin wannan daga daban taba karanta ba sai yau wannan ma'ana dai wani abu ne da bai shafe ni ba ya shafi hukumar masallacin Umar bin Khattab amma ni bai shafe ni ba su ya kamata a a tambaya kamar da wannan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk